assalamu alaikum darasin mana yau shine wanda mutane da yawa suke bukata darasin da zan koya mana yau shine mutane da yawa kamar yadda ne bayani a tallar da na yi jiya mutum yana da android ya san inda zai je downloading na application shine play store waɗansu kuma suna da iphone sun san inda su je su downloading na application shine app store to mutane da yawa suna da kwamfuta amma ba su san inda su je su downloading software ba za ga mutane da yawa suna ta tambaya akan cewa masu goma masu san ake ce mata ba suna cewa application ne idan ka ji an ce application shine abin da ya danganci waya kenan android ko kuma iphone amma kuma idan ka ji an ce software shine kwamfuta take amfani da shi so da dama mutane suna so su amfani da software a kwamfuta to suna ganin akan cewa ba su iya downloading ba ko kuma ba su san website din da je su downloading ba to ko da ma a ce waɗansu sun san da je su downloading shine google za a ga mutum ya ji google din ya yi searching bayan ya yi searching din software za ga ya ya ɗauko virus so wannan darasin da zan koya mana shine zan nuna mana waɗansu websites ko kuma hanyoyin da zaka iya bi kai downloading na dukkanin software da kake so kai downloading irin su photoshop dukkanin software da zaka amfani da ita su photoshop su pimora saboda haka ku biyo bidiyon tun daga farko har da ne muku bayani za ga mutane da yawa suna da kwamfuta amma ba san ina zai su download din software ba dole sai mutum ya yi tunani akan cewa dole sai ya je wani babban shago ko kuma wajen wani mutumi wanda yake amfani da kwamfuta ya tura masa wannan software din su zan nuna muku waɗansu hanyoyi guda biyu ko ce waɗansu dabaru guda biyu wanda ake downloading din software din kwamfuta wanda aka amfani da ta a ba tare da ka yi tunanin dole sai ka je wani gari ko kuma ka wajen wani ya turo ma wannan software din ba a da farko abin da za ka yi shine za ka shiga inda kake browsing a kwamfuta amma ka tabbatar da cewa ka yi connect din da network kuma wireless ne idan ma modem ne kuma dai menene ka hada kai connect din kwamfutar da network bayan nan za ka nemi wanda kake browsing chrome ko opera ko mozilla ko firefox ko sauransu so bayan ka nemo sai ka shiga inda kake browsing dai to bayan ya buɗe ma kamar da kuke gani da farko da yanzu zaka yi download na wata software a kwamfuta abin da ba da zaka yi shine misali idan zaka ɗauko fimora to directly akwai asalin website ɗin fimora ɗin za ka iya rubuta www.fimora.com to kana shiga cikin wannan website din zai baka dama ka ɗauko asalin fimora din sannan abu na biyu idan kana so ka ɗauko wata software ita ma kamar camtasia ko sauransu ita ma ka rubuta www.camtasia.com kuma baka rubuta wannan www.camtasia.com ba a nan sai ka rubuta misali camtasia ko kuma ka rubuta fimora ko kuma ka rubuta software da kake so ka download a google kenan sai ka rubuta kamar haka misali bayan ka rubuta kamar da kuke gani bayan ka rubuta software din sai kai sace kamar haka bayan ya bude ma kamar da kuke gani abin da aka yi la'akari da shi din ya bude ma a aka yi la'akari da asalin sunan website din da suka maka wannan sunan da kai sacin da farko za ga ana an samun fimora download from official website sannan a sama za ga fimora wanda share.net to wannan sunan asalin website din ne amma da zarar ka ga fimora download from official website sannan kuma kaga a saman nan an rubuta wani website din daban to ka lura da kyau saboda zaka iya shiga ka ɗauko virus kai download din shi a kwamfutar taka zai shafi dukkanin waɗansu abubuwa da suke a kwamfutar wata kwamfutar ma ba ta ba dole sai ka yi formatting ɗinta da abin da zaka yi da zarar ka yi sacin ɗin wata software za ka yi la'akari da sunan website ɗin da yake a saman wannan software da kai sacin kamar da kuke gani anan za ga video edit for free za ga sunan wani website daban anan za ga seekweb.com to irin wannan website din ka linka lura da su kar ka je kai download din wata software ko kuma kan ji kar ka je kai download din wani virus wanda zai shafi computer ka to da zarar ka zo yin downloading na software abin da zaka yi la'akari kenan na asalin website din zaka shiga shi ne ka iya dauko ba tare da ka dauko wani virus ba ko kuma ba tare da ka dauko wani abin da zai shafi computer ka ba hanya ta biyu wanda aka dauko wata software wadda kowace iri ce ka yi dauko ta free abin da aka shi ne zaka rubuta ai get into PC kana rubuta i get into pc din sai kai sacin din kamar haka to shi wannan website din zai baka kowace irin software da kake so ka amfani da ita sannan kuma ba zai baka virus ba sannan ba zai baka abin da zai shafi kwamfutar ka ba hakikanin gaskiya shi wannan website din ya fi ma fiye da website din da ka je asali kai downloading din software kamar wanda ne muku hanya ta farko kenan idan ka rubuta i get into pc din nan shine zai baka dama kowace kalar software da kake so ka downloading fimora din irin su premiere irin su photoshop irin su corel draw irin da kowane software kake so ka amfani da shi ba tare da ka yi tunanin akan cewa sai ka biya kuɗi ba ko kuma ba tare da kana tsoron ka shiga website din da za ka ɗauko tare da ka yi tunanin za ka ɗauko virus ba sannan kuma ba tare da kana tunanin idan ka ɗauko wannan software sai ka biya ba so misali za ka shiga software categories a get interface din nan kamar da ne muku bayani in kai searching a a google ka kallura da saman sunan website din zaga ana an rubuta a getintopc.com wannan shine asalin website din to saboda haka suka taba software categories a getintopc din nan bayan ka taba sai ka jira ya bude ma kamar haka zara ya bude ma haka shine kai da website din yake wannan website din zai baka dama kai download din kowace irin software sannan kuma ka sace din kowace irin software sannan shi wani website din zai nuna mana da aka iya koda ko a ce software sai an biya kuɗi ko kuma koda a ce software tana da waɗansu ƙa'idodi wanda dole sai ka biya kuɗi ko ka yi wani abun to shi wannan bayan ka sace ɗin software ɗin zai baka dama akan cewa ka download ɗin software sannan zai nuna ma wance za su nuna ma yadda ka cracking ɗin wannan key ɗin da ake da yake a cikin software nan ko kuma ka cracking ɗin kowane irin abu hanyar da aka biya kuɗi ba misali bayan ka shigo website ɗin kamar da kuke gani a nan ta asalin abubuwan da suke cikin wannan website ɗin wanda aka yi downloading dukkan wani abu da ya danganci kwamfuta da ka shigo wani website din zai baka dama kai downloading sannan kuma ba kana ba tare da kana tsoron akan cewa za ka iya dauko abin da zai yi wa kwamfuta ka matsala ba misali idan kana so kai downloading din abin da za ka rinka editing din bidiyo ko kuma wani website designer ko kuma tutorial da anan za ku su duka dukkan wani abu da ya danganci abin da ya danganci software ta kwamfuta wannan website din zai taimaka ma kwaye da gaske ta wani bawan Allah da yake mun tambaya wani ake sa Play Store a cikin kwamfuta ita kwamfuta ba Play Store ake sawa ba Android ce take amfani da Play Store sannan kuma iPhone take amfani da App Store so sannan kuma ita kwamfuta take amfani da waɗansu hanyoyi ko wani website da aka kirkire shi wanda ake ɗauko software so misali da zarar ka shigo cikin wannan a get into pc din nan kana so ka download wata software misali ina so in dauko itunes itunes na iphone kenan wanda ake tura waƙoƙi zuwa iphone to misali sai kai sacin ɗinsa a nan kana duba nan za ga an rubuta idan ka zo sama a can gefen hannun daman ka a gefe za ga an nuno sacin to sai ka rubuta software da yake so ka download ka taɓa ko nan kada ta bago shine zai kawo ma asalin wannan software da ka da kai yi sacin wanda za ta baka dama ka yi download a cikin computer ka sannan kuma ba tare da ka sha wahala ba sannan ba tare da tunanin akan cewa ka yi dauko abin da ka matsala ba kamar da kuke gani na yi sacin din iTunes gashi na ya nuno min so misali zan yi download din wannan software din wadda suka ce min 4 months ago din nan bi ma'ana ita ce on top kenan ita ce sabuwa so kawai sai ka taba wannan rubutun inda ka faɗi sunan software ka taba shi ma nan sai ka jira ya bude ma ya bude ma kamar da kuke gani sai ka zo da zaga sun ma karo bayani akan wannan software da kake so kai downloading sai ka zo ƙasa so kamar da kuke gani a nan kana zuwa kasa zaka sun baka alamomin downloading ya danganta da wace irin software ce idan software an yi ta ne domin akwai a kwamfuta akwai 32 bit akwai 64 bit sannan akwai mac os ne na apple kenan so anan idan misali kana so ka downloaded din itunes ɗin idan kwamfuta ka 32 bit ce to shi shine ka taba wannan na farkon nan ga windows 32 bit version ɗin nan to anan kawai kana taba wannan software in ka downloaded ɗin ta shine zai wa kwamfuta ka ba tare da kwamfuta ka tana kamewa ba kuma ba tare da ka yi amfani da wannan software ba ta ce ba ta ba idan kwamfuta ka 64 bit ce sai ka zo na nan ƙasa. shine windows 64 bit ya danganta ya kamata a ce dukkan wata kwamfuta mun san menene bashin dinta ko mun san menene ram dinta ko da sauransu so misali ni kwamfuta ta 64 bit ce wannan na tsakiya kenan to kawai da ka zo daidai wajen kuma ka nemo irin ta kwamfuta ka kawai sai ka taba download na din nan so da zarar ya kawo ka nan sai ka jira ya bude bayan ya bude ma ga ya nuno ma download din guda biyu to anan kada ya raba ma hankali kawai sai ka zo na kasan nan za ga download apple itunes 12.10 din nan za ga ya faɗa ma sunan software din nan da ya nuno ma nan ko da ya nuno ma download new tab din to tallace to sai ka zo nan kawai ƙasa za ga download za ga ya faɗa ma sunan software to sai ka taɓa kawai da zarar ka taba sai ka jira ya bude ma an ya nuno ma nan kamar da muka sani idan kana so ka bada alawu na komai shine alawu din nan kakka sake ka taba blog din nan ka taba blog ba zai download ba to sai ka taba alawu kana taba alawu directly shikenan zai fara downloading zuwa kwamfuta ka sannan kuma sai ka jira har lokacin da ya karasa downloading nan to bayan ka taba alawo shine zai sako nan kasa yana sakowa za ga yana downloading sannan ya faɗa ma yadda yan bin yake to anan sai ka jira gama downloading shine ya sauka akan kwamfuta ka to dan kana so ka bude ga yadda yake tafiyar shine akwai ta kibiya a jikin wajen a kasan kenan so abin da aka anan shine bayan application bayan software ta gama downloading zaka iya bude ya aina ya ajiye ma wannan software din ko kuma za ka iya tsaida wannan downloading din idan baka so so wannan hanya za ta baka dama kai downloading din kowace irin software wanda kake so ka amfani da ta ba tare da ka sha wahala ba sannan ko ba tare da kana tunanin akan cewa za ka iya ɗauko virus a cikin kwamfuta ka wanda zai ba kwamfuta ka matsala ba sannan kuma kowace irin software da zarar ka shigo cikin wannan a get into pc din nan za ka iya download din ta ko da game ce ko da software ce ko da ka je asalin website din da su wannan software suke da ita amma suka ce dole suka biya kuɗi to shi wannan website din sai baka dama ka download wannan software ba ta ka kashe wala ba saboda haka kada kuma ta to amana alamar subscribe sannan ku mana like sannan ku mana share nagode